Ya kamata mu fara tsorata manyan ƙasar nan, cewar Sharfaddin. Faɗa ya ɓarke Hassan Makeup da hafsa Zoom a TikTok. Labari da dumi-dumi a halin yanzu shine Sharfaddin dai mai yakin kafa jam'iyyar matasa a arewacin Najeriya har ma ɗaukacin Najeriya baki ɗaya. Ya fara cewa lalle ya kamata a fara tsorata manyan ƙasar nan amma ba ta hanyar ta'addanci ba ko kuma ta hanyar barazana sai dai ta hanyar fitowa takara kama daga kansila ciyamomin lokal gwamma gwamnoni da kuma manya-manyan sanatoci har ma da kujerar shugaban kasa ya kamata a samu matasa a halin yanzu su fara fitowa domin ya lura manya-manyan kasar nan ba talakawa ba ne a gabansu sharfaddin da ya yi maganganu musamman akan wannan rikicin zanga-zanga da kuma yadda za a bi a magance matsaloli da suke fuskantar najeriya to masu sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku sha kallo lafiya yau litinin biyar ga watan august yawancin mutane bayan jin magana shugaban kasa suna ta contemplating cewa za a fita zanga-zanga ne ko ba za a fita ba wato ina so in gaya mana kada wanda ya kara fita zanga-zanga kada wanda ya kara fita zanga-zanga wannan bawa ina faɗansa ba ne saboda tsoro kowa ya sani in hakan ne mafita kuma ita ce za ta taimaki al'umma za mu shige gaba a yi amma na gane cewar daga yadda shugaban ƙasa ya fito yi wannan bayanan wanda ni da ku duka ba mu fahimci ma ina ya dosa ba babu abu ɗaya wanda al'umma suke bukata wanda ya yi magana a kai bare ya magana yaya za a yi a kawo wannan sauyin a nasa tunanin a yadda na fahimta duk wannan abu ma da ake kamar wasu 'yan siyasa ne suke ingiza matasa ko kuma wasu munafukai ne suke kurewa matasa kunne cewar lallai fa ana so a haɗa ku da shugaban kasar ku akan yanayin da shi wannan yunwar talaucin rashin tsaron da ake ta magana bai fa fahimci ba ma magana rashin tsaro a ajandarsa bai fa fahimci cewar mutane ne suka damu suke wannan abun ba to sai na tunanin wata magana da wani dattijo ya gaya min jiya sai yake ce min yanzu kamar misali a ce kai ne kana ganin direba makaho ne ka sani wannan baya gani sai ka ɗauke shi ka bashi tiyarin mota ya tuka ka bacin kun fara tafiya ya fara driving roughly ya harba ka can yayi kaza kana ganin zai kashe ka sai ka ce tsaya ka dinga ihu ka ce kai baka yadda ba ka dinga yin abin da kai ka samu ya tsaya da ya tsaya abin da ka ce mai sai ka ce kana so ya tafi daidai yanzu so nake ka kara tuka ni amma ka tuka ni daidai sai ce dan Allah tsakanin kai da shi wane ne shirman wane za a ce wa mahaukaci sai na ce kai da ka bashi sai ce to abin da muka yi kenan ya ce bari gaya maka gaskiya in dai za ku yi wannan abin to wancan tsarin da kuka ɗauko na tafiyan matasan nan wallahi azim ya fi firgita su ya fi ba su tsoro don matashi yanzu ya waye ya fi gane cewar wannan shine abin da zai yi kaɗe dukkanin wayannan 'yan siyasar kuma wata gaskiya da muke so mu ƙara tabbatarwa kun ga yadda federal government take blaming ɗin gwamnoni su ma gwamnati suke blaming federal government yanzu ake blaming din yan majalisu da sanatoci ba iya su ba har mu muna da laifi kun dai ga abin da ya faru a wajen zanga-zanga na fito na faɗa duk wasu sun ɗauke shi siyasa yan APC suna ta yaɗawa, su ma yan NPP wasu ta musu daɗi suna ta yadawa ba magana ce ta siyasa ba magana ce ta gaskiya kuma ta tsakani da Allah duk inda muka ganta kuma za mu faɗa ni ba na tsoron kowa saboda haka ina ba mutanen mu shawara ku ajiye magana zanga-zanga wannan mutumin an riga da an cuce mu an ɗauko shi an kawo ba ni da kai ne muka yi wannan abun ba talaka da ake cewa sun karɓi taliya wallahi majority share aka yi musu da yawa sun karɓa ɗin wacce bata kai amount da ake tallatawa a social media an karɓi taliya an karɓi taliya ba wayannan macutan da an ba su taliya goma bai fi su raba biyu ba su ne za a zo ana iyo mutane ihu an karɓi taliya an karɓi taliya a unguwannin da aka karɓi taliya ku je ku irga mutum nan suka karɓa yawancin su ma ba su da voters card ba sa zaɓe wayanda ake karɓar katin su kuɗi ake ba su kuma ba jam'iyyar da bata bada kuɗi ba akan a zabe ta saboda haka a daina wannan yamaɗi ɗin yan siyasa za su zo su ta juya ma talaka hankali wasu suna ɗaukar tutar rasha rasha da bata tsaya ta taimaki kai yanzu da ake magana za ka gina kanka kana tunanin za ta zo ƙasar ka ta fara taimaka ka ne ba taimaki kanta ba sai sun fara sace muku ma'adanai sun fara kawar da ƙasar ku tukunna za su fara magana ma gyara ku saboda haka wannan ma ba option bane ba ku aje magana wani tutar rasha da menene ku zo ku kalli ƙasarku yadda rasha suka gina ƙasarsu da kansu kuma ku zo ku gina ƙasarku da kanku ku daina yadda ana ce muku matasa ne ku wanda ba za ku iya komai ba ku yadda za ku iya ku zo mu haɗa kanmu ina gaya muku wallahi azim wannan ya fi tsorata 'yan siyasa akan wannan magana zanga-zanga kwana nawa za ka yi ko ka kawo abin ma kaddar shugaban ƙasa ya ce zai yi ni a gani na fa ko ya karba ka yi tunanin makahon nan da na baka wallahi haka za a je a yi ta dama dama da duk polisin na kuka kawo ba za a iya yin sa yadda ya kamata ba ku zo mu haɗa kai mu ci gaba da wannan tafiyar ku ɗauki wannan jam'iyyar ita ce taku ta matasa ba ni ne zan fito takara ba ba ni ne zan ba ku ɗan takara ba ku ne a lokalitin ku a unguwanninku a jihohinku za ku ɗauko mutanen kirki waɗanda ba sa siyasa in kuma sun yi siyasa to sun yi kun gani su za ku ɗauko ku ɗora akan mulki a sabuwar jam'iyya mu ɗaura mutane wannan ni ita ce mafita amma magana zanga-zanga magana biye wayannan jam'iyyun kuna gani suna tawa da shugaban ƙasarsu da gwamnoninsu da sanatocinsu da 'yan su duka babu na talaka ciki ba wanda talaka ya ya zaɓe shi maganar tiket ɗinsu mai tsada magana delegate sai an biya kuɗi magana primary election sai wanda ake so magana ce ta godfatherism magana ce ta waye ka sani waye ya sanka babu talaka babu tsarin talaka ko an kafa gwamnatin a irin wannan tsarin wallahi ni da kai ba za a biya mana bukatun mu ba za mu fito ne muna hawa titi ana kashe mana yan uwa mun fita peacefully a dinga turo yan daba suna shiga cikin lamari kar ka sake ma a ƙara jin ka irin wannan an riga da an cuce mu an yaudare mu an kawo mana shi magana ce ta shekara biyu da rabi yanzu ya riga ta shekara ɗaya da rabi saboda haka mu haƙura mu mai da kanmu ga Allah mu kuma jajirce wajen taimakeke ne mu abin da muke da shi din na talauci mu dinga taimaka wanda ba su da shi mu dukufa mu girke wannan abin ni ina so mu mai da wannan abin akida daga yau mu ji cewa wannan ita ce akidar mu mu talakawa mu matasa dan girman Allah ina ku wannan abin na support jam'iyyar matasa gashi nan da na saka zan ƙara saka hoton a page na ku zo ku yi saving ku screenshot mu mai da shi dipin mu daga yau ni ma zan mai da shi dipi na mu mai da shi difin mu ga duk inda za su wuce a social media a whatsapp ne a facebook tiktok instagram twitter ina ne a sa tafiyar matasa youth journey jam'iyyar matasa su san cewa matashi ba kansa a ɗaya kuma muna da direction wannan abin shine abin da zai firgita su in kuna so ku gane cewar za su yi aiki ko ba za su yi ba wallahi suna ganin mun yi wannan inda ba ku tunanin ma makaryatan nan za su yi muku aiki ba wallahi za ku ga sun fara ni wannan ita ce matsayata saboda haka a ajiye wata magana zanga-zanga Allah ya sani mun ga mazaje mun ga 'yan surutu mun ga mayaudara mun ga masu so su a fara abu su mai da shi siyasa su shigo suna rigime rigimi duk mun ga kowa saboda haka na riga da ni na fitar da matsayata wannan ita ce matsayata kawai barka da dawowa labari na gaba kuma shine a halin yanzu farkici rikici ya barke tsakanin Hassan Makeup da kuma Hafsat Zoom Hassan Makeup da Hafsat Zoom dai a kwanakin baya an ji su suna iranin su masoya ne amma a halin yanzu tun bayan bijirowar wata bukekiya a gurin Hassan Makeup, Hassan Makeup ya fara juyawa Hafsat Zoom baya. Lalle wannan rikici daga nan ya faro asali. To sai dai a halin yanzu an ga hafsa Zoom na yin faifan bidiyo na habaici tana yi wa Hassan Makeup martani idan shi ma Hassan Makeup ya yi mata bidiyo na habaicin. To wannan dalili ya saka manya-manyan 'yan TikTok suka fara yin sharhi kan wannan rikici. inda muka zakulo bidiyo guda ɗaya muka kawo muku domin ku gani wa idonku yadda abubuwan ya kasance inda aka yi kira ga su waɗannan tsofaffin masoya da su daina irin wannan abu domin suna tayar da hankalin university na tiktok to ma sauraro ganin faifan bidiyon sai ku gani wa idonku amma kafin nan ku danna mana subscribe don kutu-kutu don malamalan bankin barikin habujar sakatariya habujar lugudan ubanku in kun isa kurama na yi kuli-kuli na yi gurasa da na zabura na ja na naushe ku da hannu ɗaya ai na bi ku iskanci ni shi yasa na ce na fita da kai zan iya ka dan daudu ba wanda dan daudu ke kuma karuwa ke kuma karuwa zindikin dan daudu ke kuma ka je ka kawo bai wa Allah ban gane fa sai dan daudu ke kuma karuwa abin da ina ta gaba ba za ga ba kuma wacce kan kici mun kawo dan daudu ke kuma karuwa kuma balaki nake so na wadi miki balaki nake so na zo ne mai in Allah raga na kuma gidan ana za dara ma arme din da balaki balaki nake so ke bin da san ke kuma karuwa karuwa ki zo in baki maganin matsi ki matsi kip ki je ki damwar wani amma ba dai ba sai an jima zoom zoom so nawa na kira sunanki da bakin ki ke ma kamar kofar dan agundi a magana ta domin Allah ba za ki takin advantage in Hassan makeup yana da kuri dalilin yana da kuri ki taimai wannan wulakancin ba kin ga dai baya son damuwa baya shiga harkan mutane kuma dan me a wani dalilin zaki dinga yi ka soyayya dole ne a ki kama kanki ki kama mutuncin ki duk da dai ba mutuncin ne da ke ba da dai ban yi niyyar sa baki akan wannan ishu din naku ba tunda dai fada ne duka na NTT ko ba haka bane amma san kwab ya gaya miki ga wacce zai aura yana dawowa niyami yake ko ko ya mai za a ɗora musu aure da masoyiyarsa ke kuma kina so ki shiga wannan lamari don allah ki kama kanki ki kama mutuncinki yauwa soyayya ba hauka ba ce ya gaya miki ga wacce zai aura ke ina kina da saurayi sai ki je ki kama kumurci hannu biyu ina da shi kuka dinga tikar rawa kan stage kuma Hassan Makeup yana da kishi idan ya ga budurwarsa da wata da wani kai sai ki ga ransa ya ɓaci tunda ya ce ya haƙura baya san ki yanzu sai ki je ki samu wani saurayin ko ni ne da Allah ki zo ki maneji da ni ni ma ina neman budurwa yanzu tawa mun samu matsala da ita a hassan makeup dama ni ba wani abu na zo in ce a wannan bidiyon ba na san mutane suna ta jira su ji me zance ba abin da na zo in ce a wani tallan wani tela na zama wanda yake gyaran irin wannan hular kan naka kai an ci uwar gayi a gurin nan shage mutumi na kai wannan ai dole yarinyar nan ta dinga kokawa irin wannan feska baka hassan makeup bara uba ko rana ake ne hassan makeup ina yin ka a dai wannan dai abin gasken magana muna bangaren ka yauwa zoom ce ba ta da gaskiya da bakinta irin naka to ma sauraro a nan muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su kun daidai cewa sharfaddin ya ce ya kamata a fara tsorata manyan kasan nan domin kuwa matasa su fara fitowa suna neman kujera irin su gwamna shugaban kasa da ma sanatoci har da kananan 'yan majalisu gaba daya domin ya lura babu abun da hakan za ta haifar a najeriya sai ya ci gaba domin kuwa an ce manyan ƙasar nan ba 'yan ƙasan ba ne a gabansu. Kana kun ji cewa Hassan Makeup da Hafsat Zoom yanzu an fara ƙoƙarin sasantawa domin abubuwan da suke a TikTok ya fara isan mutane inda jama'a da dama suka shiga rikici kan wannan abu. To ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora ku huta lafiya.